بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو فدا بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga لوتر ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da ashirin da shida ga watan daya shekara dubu da goma sha bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci Masjidul Imam Bukhari inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami Wahid Abdulsalam Bali mai suna tariqus salihina ila rabbil alamina wato hanyar mutanen kirki zuwa ga tafarkin ubangijin talikai wannan shine darasi na bakwai a cikin wannan littafi muna magana a kan abin da ya shafi ladanci mun faɗi abubuwa guda bakwai a baya malam yace faslu tardidul azan ko fadlu tardidul azan falalan maimaita kiran sallah na farko akwai at-tahlilu wato illa ilaha illallah ba'da al-adhan bayan an gama kiran sallah sababun min asbabi maghfiratul dhunub sababi ne daga cikin sabbin da ke kawo Allah ya gafarta wa mutum zunubansa Allah ya gafarta mana zunubanmu rawa muslim الإمام مسلم يرويت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه daga sa'ad bin abi waqas Allah ya ƙara masa yadda wanda annabi ya sa masa suna mujabud da'wa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi annabi ya ce man duk wanda ya faɗa ya ce hina ya sima'ul mu'azzina lokacin da yake jin mai kiran sallah yana kiran sallah idan ya gama sai ka ce a shahadu Allah ilaha illallahu wa hadahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammad rasulan wa bil islami dinan gufira lahu zambuhu annabi ya ce in dai ka faɗi wannan zikirin ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammad rasulan wa bil islam dinan annabi ya ce in dai ka faɗa bayan an gama kiran sallah to gufir lahu buhu an gafarta wa mutum ainihin wato zunubansa wannan yana daga ciki da haka yana daga cikin zikirorin da ake yi bayan an gama kiran sallah akwai wannan zikirin zikirin kuma dama guda biyu ne daga wannan sai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kuma karanta wannan ainihin wato addu'a din abu na biyu shine addu'a ulin nabi ba'da adhan yin addu'a ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama bayan kiran sallah sababun, sababi ne linaili shafa'atihi wajen samun ceton annabi Muhammad. Rawar Bukhari, al'imamul Bukhari ya ruwaito an Jabir bin Abdullahi, daga Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Anna Rasulallah sallallahu Alaihi wa sallama ƙala annabi ya ce, man ƙala duk wanda ya ce hina ya sama'un da'a lokacin da ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadihi da wata tamma wasalatu da ƙa'ima ati Muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah annabi ya ce cutuna ya tabbata gare shi ranar alkiyama da haka iya nan ake wa ba asu maqama mahmudan alladhi wa'attahu wannan innaka la tukhliful mi'adin ziyada ce da malamai suka yi kai komo akan ta cewa gaskiya bata tabbata ba yasa cikin abinda malamai suke tabbatar tabbatarwa shine iyanan ake tsayawa abinda kake cewa shine Allahumma ya ubangiji rabb hadhihi ad-da'wati tamma kai ne ubangijin wannan ainihin wato kiran cikakkiya wasalatul qa'ima da kuma ainihin wato salati wanda yake ainihin wato mai ko sallah ainihin wato miya wacce ba ta canzawa ba a ainihin wato shafe ta har zuwa ranar alkiyama da haka ati muhammadin wasila ina roƙonka ka ba annabi muhammad wasila da haka in an ce alwasila shine almanzila arrafi'a wani irin matsayi ne maɗaukaki wanda mutum ɗaya ne kaɗai zai samu wannan matsayin a cikin duk mutanen duniya da aka wani fadila kuma kana roƙon Allah ya ba annabi makami na ceto ranar da za a taru duk duniya tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe babu wanda ya isa iya dumfaran Allah ya masa magana sai annabi Muhammad sai babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad da haka sai ka ce kana roƙon Allah ya ba shi wannan matsayin madaukaki da kuma alfadila shine matsayi na ceto sannan ka ce wa ba'asu Allah ina roƙon ka tashi annabi Muhammad maqamin mahmuda ka tayar da shi a wani irin matsayi abin yabo da haka alfadila shine az-ziyadatu wato ƙari wanda yake saki ba ƙaidi maqam mahmuda shine matsayi wanda yake na ceto allazi wa'adtahu wanda Allah madaukakin sarki kai masa ainihin wato alƙawari a ina ya masa alƙawari a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce masa wa minal layli daga cikin dare fatahajjat bihi kai tahajjud da alqur'ani wannan nafilatan laka kai kari ne a gurinka asa an yaba asaka rabbuka tabbas ubangijinka ya yi kusa zai tayar da kai makaman mahmuda wani irin matsayi abin yau. shi sa shi annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummar sakab yin sallan nafila ba dole ne a gurinsu qiyamul layl amma shi yin qiyamul layl a gurin shi dole ne yadda sallar farilla take dole ga mutane shi yasa yace ba uhudun wa akhawatuha suratu hudu da ‘yan uwanta sun sa ni tsufa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka ba daren duniya da za a ce ya fito ya ƙare wanda annabi bai tashi yi wannan sallah da daren nan ba ba wannan daren tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya lizumta masa yin wannan da haka Allah madaukakin sarki ya ce masa ya ayyuhal muzammil kumin laila illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila sai yace masa inna sanulqi alayka qawlan saqila saboda zamu dauki wata magana mai nauyi zamu jefa maka qur'ani saboda nauyin sa Allah yace law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin da mun saukar da wannan alqur'anin akan dutse Allah yace la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da sai kaga dutsen yana darewa ya wargaje saboda ganin girman Allah subhanahu ta'ala to sai kuma aka ɗauki zuciyar da tafi kowace zuciya tsarki sai aka saukar da alqur'ani akan ta kamar yadda Allah yake nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min mundiri mun saukar da wannan alqur'anin akan zuciyarka dan ka kasance daga cikin masu ainihin wato gargadi shi yasa malamai suka ce kalman saqil guri bi kawai ta zo a cikin ƙur'ani irin wannan saƙilan dinnan a munasaban ƙur'ani Allah ya kira shi ya ce masa inna sanulki alayka qawlan saƙila za mu ɗauki wata magana mai nauyi za mu jefa maka to sannan Allah ya kira alƙiyama ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wayannan mutanen suna son magaggauciya amma waye garuna wara'ahum suna bari bayan a gabansu akwai yawman saƙilan wani wuni mai tsananin nauyi da haka duk wanda yake so ya gudu daga matsalar wunin alkiyama mai tsananin nauyi to ya yi kokari ya riko da littafin Allah mai tsananin nauyi a duniya sai ya gudu daga wancan wunin mai tsananin nauyi amma muddin kai watsi da littafin Allah daga duniya to wancan nauyin na kiyama ko sai ka je ka tarar da shi kuwa wannan ka'ida ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu to shi yasa abdullahi dan abbas wata rana ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana da ya kwana a gidan yana karamin yaro ya ce annabi ya tashi zai sallah ni ma ne alola na bi shi ya ce wallahi na ne in yi mugun abu aka ce mai kai ne ya ce na ne in kyale shi sallar shi kaɗai dan bazan zan ba ce to sallah ce aka fara an fara karanta fatiha an gama bakara ya ce ina tsammanin in an gama za a yi ruku ya ce aka fita idan ya kama suratun nisa'i ya ce ina tsammanin an gama suratun nisa'i za a yi ruku ya dawo ya kama ali imrana sai da ya karanta bakara da nisa'i da ali imrana a tsaye kaga ya karanta sama da hizo goma domin daga farkon qur'ani zuwa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim nan ne zai baka hizo goma daidai to ya karasa suratul nisa idan haka ya karanta sama da hizo goma a tsaye sannan ya ce da annabi ya yi ruku dadewar da ya yi a ruku kafin ya ɗago ta kai dadewar da ya yi a tsaye lokacin da ya karanta izo goma nan sannan da ya yi sujjada dadewar da ya yi a sujjada ta kai dadewar da ya yi a tsaye lokacin da ya karanta izo goma kai kowa ne zai yin irin wannan sallah haka ko kai na yi dole kana ganin yanzu da ka ja a mutane kawai kowa ƙorafi ya yi a uzuri ya a takura mutane hadisin da ya zo cewa annabi hayyabar duniya a sallar asuba yana alkunuti abin da malamai suke magana da kunuti ba wannan wanda ake ba Allahumma nasta inuka wa kaza wa Shi shine har annabi ya bar duniya yana tsawaita sallar asuba yana ja da tsawo haka yake yasa duk da wani ya matsa ma alaga ta malam ai sunnonin na da yawa in sunna ne liman ya dinga zuwa masallaci da wuri to wata rana ka ja suratul a'rafi billahi ladi sai ka dire ta tun daga farko har karshe shi ma sunna ne annabi ya taba jin suratul a'rafi a sallar magriba kaga aya 200 da wani abu sai ka dire ta wallahi ka ce to jama'a ai sunnonin ne na da wannan sunnan ba ya kamata ta baka dan ka ta aya ɗari biyu kaga in ka fara tun daga sallar ba sai an kai isha yana jin sallar. wannan yana daga ciki da haka shi ya sa busairi yake faɗa cewa ni zalamtu sunnata man ahayab balama ila an da qadamahu min durin wa min waram yace na zalunci sunnar wanda ya tashi raye dare da ibada saboda tsananin tsayuwa an da qadamahu kafafunsa sai da suka kai kara min durrin wa min warami na rashin lafiya da kuma ainihin wato kumbura shi yasa na Aisha lokacin da ta ga irin yadda annabi yake sallah ta ce za ku taka takura ma kanka bayan wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai annabi ya ce mata afala akuna abdan shakura inda ba zan yi kokari in zama bawa na Allah mai godiya ba akan matsayin da yau to wannan matsayin ne Allah ya ce masa wa min al-layl da daddare fatahajjad bihi ka tashi ka kai tahajjud da wannan alqur'ani kai na filatan laka qari ne muka yi maka saboda me asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijin ka yayi kusa zai tayar da kai wani irin matsayi abin yabo lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san yadda ya taso mahaifinsa shi ne abdullahi mahaifiyarsa ita ce aminatu babansa bai taba auren kowa ba sai babarsa babarsa ta taba auren kowa ba sai babansa kuma auren saurayi da budurwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifinsa yasa duk duniya ba wani mahaluki da zai miƙe ce maka shi wan annabi ne ko kanin annabi uwa ɗaya ba wannan mutum babu shi ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki babarsa ya dawo hannun kakansa ya rene shi shekara biyu abdulmutallib ya rasu ya bashi da shekara takwas daga baya ya dawo hannun ɗan uwan mahaifinsa shine abu talibi baban sayyidi ali da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutanen garin suka dinga cewa ta yaya Allah zai rasa wanda zai aiko in yana so su bi dan sakon sai ya aiko maraya wanda baban shi ya mutu bai bar masa tosisi ba ai ga manya manya masu kuɗi a makka kowa yana kallo ga uru ga Walidu bin mugira saboda tsabar kuɗin da ya tara sai da Allah ya ce zarni ku kyale ni wa man khalaqatu wahida da wanda na halicce shi shi shi kadai sannan na halicce shi a cikin cikin babarsa ba wanda ya kawo min taimako da agaji da gudunmuwa lokacin da zan halice shi sannan wa man khalaqatu wahida da wanda yake ganin cewa shi shi kadai ne wajen matsayi da kuɗi ba wani mutum da ya sai gasa da shi Allah ce ku kyale ni da shi waja'altu lahu malan mamduda na shimfida masa dukiya abin shimfida wa banina shuhuda gashi da manya manyan 'ya'ya a wancan position din a wancan mukamin da wancan mukamin babu yadda za a yi gwamnati ta iya juyawa sai da shi don ba wani position da gwamnati take juya face akwai ɗan shi a gurin shine wa banu ne shi guda wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce na shimfiɗa masa arziki shimfiɗa sun mai yatma'u an azi sannan yana kwaɗai ma a ci gaba da ƙara ma dukiya da haka suka ce idan Allah yana so su bi ta yaya za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko maraya kamar yadda shine ideology na mutane da yawa yanzu na ganin inda kana kan gaskiya akan da wannan to ya kamata ya zama to akwai kaya a hannunka shine alama cewa wannan da'awar da ka zo da ita gaskiya ne a ta'ifa kuma suka ce ga urwatu bin mas'ud as-saqafi can kowa ya san babban kudi ne babban mai kudi ne wayannan sune mutanen da suka hada suka ce laula nuzila hadal quran dan mai ba saukar da wannan qur'anin ba ala rajulin akan ɗaya daga cikin min alqaryatayn azim manya manyan garuruwa guda biyu a makka ga walidu bin mugira a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi dan haka Allah sai ya tambaye su yace ahum su masu maganan nan ya muna rahmatar rabbika rahmar ubangiji su suke raba amsa Allah yace ba su bane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba ta a tsakanin su a wannan rayuwar ta duniya da haka sai Allah yace wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin sai muka ɗauki wasu muka ɗora su saman wasu a babin daraja na rayuwa wani shine oga wani shine kasa da shi a ofis wani shine masinja wani shine kaza wani shine mai goge ma wani mota wani shine mai goge wa kaza ba kuma dan shi mai goge motar ba kai da ake gogewa motar kafi shi a gurin Allah in dai a ma'auni ne na rayuwa shi yasa Allah ya kira alkiyama ce mata kafi da tsurfafiya za ta ɗaga darajar wasu mutane za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane akwai wanda in zai zo guri da sai an tattake mutane saboda shi a gafara a gafara yayyayyayi in ya riga ya wuce ta guri ba wanda ya sai wuce ko sai dai ka jira in ya shiga to baka isa kun ba wanda zai shiga gurin shi kenan in ya riga ya yi magana to kowa ya gama magana ba wanda zai ƙara magana bayan shi ana a gafara ga babbawa nan kaza kaza kaza kaza kaza to kuma sai an je lahira sai kaga yadda ka ganshi babba a duniya kuma babba ne a wuta akwai wanda zaka ga kuma in zai zo guri ko ta nan kofar zai biyo dan agaji sai ya zare mai ido kai na zaka je ni a dan likita ido a ta da kura a ce koma in zai yi magana ba za a ba shi dama ya magana ba kuma babba ne a gurin Allah sai an je alkiyama za ka gani shi yasa Allah ya ce mata khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane sannan za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane to don haka to shi yasa wanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maraya ne ai bai ma isa ba a turo shi su bi shi to duk bayan an riga an gama rayuwa a duniya sai an tafi gaban Allah sannan Allah zai nuna mutanen duniya cewa isasshe ne shi yasa wani malami ya ce daran nasa tur daran nasa turran huyo yawma ba'si mutanen duniya kaf sun san gaskiyar annabi Muhammad tun ranar da Allah ya aiko shi amma na fil nasu lin nasu husaj sai dai koyaushe cikin mutane ba ka rasa masu hassada ga mutane wani ya san abin da kake faɗa gaskiya ne amma dai ci to wani yaushe ya taso nan fa akai kaza fa akai kaza fa ba dan gidan wance mai dan wake bane ba dan gidan wance kaza kaza kuma da kuɗi kake raba ba zai ce to ba dan gidan wance kaza kaza ba addini ne kadai zaka zo da bayanin sa a ce to ai wayannan yara kaza kaza kaza ka taba ganin wani tsoho da yana cikin gida na ƙasa dakin sa ya kusa rugujewa gidan ya zama ya zama abin da ya zama yaron ya fita ya je ya samu kuɗi ya dawo yana zuwa ya zo zai renovation din gidan ko ya ruguje shi ya sake samu ya ce to ban yadda ba wannan kuɗin zamani ne yaushe ka taso kai ɗin banza da zaka yi kuɗi ka ce zaka zo ka gina gidan nan ka taɓa gani amma addini ne sai ce yaushe ka taso ai in kuɗi ne bai cewa yaushe ka taso ai a gaban ka haka haife mu a gaban mu aka haife ka zai faɗan wannan amma in karatu ka zo da shi zai ce yaushe ka tazo ai a gaban ka aka haife shi kuma ya tabbatar abin da kake faɗa bai sani ba bai karanta ba amma zai ce yaushe ka taso yaushe aka haife ka ai a gaban sa aka haife ka sai ka ce ita ma ayar da hadisin da kake faɗa a gaban shi aka saukar da ita Allah ta'ala ya samu dace da haka shi yasa yake walakinnahu fin nasi lin nasi hussadu koyaushe a cikin mutane akwai masu hassada ga mutane shi yasa ya ce a hasidu humut ya kai wanda kake wa annabi muhammad hassada ka mutu da bakin ciki inna aisha ka an kadu rayuwarka tana cikin bala'i da tashin hankali saboda fahahu wa fi dunya wa fi dini sayyidu gashi shine shugaba a duniya kuma a lahira ma sai an tafi sannan Allah ya nuna wa mutane shine shugaba a jiya ne karatun da muka yi na hadisin ash-shafa'atul kubra duk duniya za ta taru tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe ranar ba wanda ya isa ma Allah magana Allah ya saurare shi sai wannan mutumin da wasu ke kallo suke cewa maraya ne ya za a yi Allah shi kaɗai zai je ma Allah magana kuma Allah ya saurare shi shi ne asa an yaba a saka rabbuka matsaban mahamuda to idan mutum ya karanta wancan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu raditu billahi rabban wa bil islam wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban ya zo ya karanta wannan to karanta wannan wancan bayan kankarewa mutum zunubansa da yi masa gafara wannan yakan sa ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ranar alkiyama ya tabbata ga mutum Allah ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece mu sannan sai abu na uku shine tardidul adab maimaita kiran sallah bi sidiqin da gaskiya sababul lidkhulil jannati sababi ne na shiga aljanna rawa muslim al'imamin muslim ya ruwaiti an umar bin khattab daga umar ɗan khattabi ƙali yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce idan ƙalil mu'azzinu idan mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar faƙala ahadukum sai ɗayanku ya ce allahu akbar allahu akbar Ƙala, sun maƙala sannan sai shi mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah Ƙala, ashhadu an la ilaha illallah kai ma da kake jin mai kiran sallan sai ka maimaita Sun maƙala qala ashhadu anna muhammadar rasulullah Ƙala, kai da kake jin kiran sallan kai ma sai ka maimaita kake kace ashhadu anna muhammadar rasulullah Sun maƙala حي على الصلاة sannan idan ladani ya yace hayya ala salah a yau gaugawa zuwa ga sallah ƙala. a lokacin ba za ka faɗa abin da yake faɗa ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi kuma kar ka ƙara za ka ce al'azimi ba yi kawai ita shari'a fasta in kama umarta ne ka tsaya inda aka ce shine abinda malam mai adali yake wa yake fa inda amrihi ka tsaya inda aka maka umar. to irin wannan ne idan ka ƙara in wani ya ƙara ka ce yayi bid'a sai ku ta bala'i da shi yanzu shi abinda annabi ya ce kawai ka ce la haula wala quwwata illa billah to wani zai kara ya ce la haula wala quwwata illa billahi al al azim idan ka ce ba a kara al al azim sai ce ka gani sai ma ya hattarawa mutane sai an yi wani salati irin na lokaci ɗin la ilaha illa ce to jama'a kun Allah ya kama wani zamani wai yanzu a ce al al azim ba shi da kyau to jama'a idan ba a ce ma Allah al-alil azim ba to me kuma ya rage me za a fara hmm. ina fata an fahimta sai ya zo ya tara ma mutane ya tara ma ainihin wato gajiya shi yasa malam mai iziya da ya zo babun yanka ya ce idan za ka yanka dabba ya ce bismillah kawai za ka ce ya ce ba za ka ce ar rahim ba ya ce ƙara ar rahim bida ne a je a duba babun yanka a iziya haka malam mai iziya ya fara saboda me so da duk abin da Allah bai saka ba ko annabi bai saka ba ka zo kai da sunan addini to wannan shine bid'a kuma dama bid'a iri biyu ce akwai al asliyya sannan akwai al idafiyya bid'a al-asliyya shine abin da babu a addini a kirkire shi a tuso shi sannan bid'a idafiyya shine akwai abu a addini amma mutum yazo ya kawo abu inda ba muhallin shi in za a shigo masallaci ba akwai zikirin da ake ban za a shigo masallaci sai wani zai shigo masallaci ka ganshi yana la ilaha illallah ka ce masa amana ba kai ce ka gani ya dai fahimci kai dai maki la ilaha illallah to jama'a da Allah sai ya tattaro ma mutane yanzu jama'a dan Allah yanzu la ilaha illallah ne ba shi da kyau kai kana inkari ne cewa la ilaha illallah ba shi da kyau a'a kana inkari ne yanzu an yi ta ba mahallin da wanda ya zo da addinin ya ce ai ba shi kake inkari ba kana in ka amma haka zai tara ma mutane ya ce ka ce la ilaha illallah ba ke har yana wage wage yana neman taimako a kawo mai agari a wani ya ce la ilaha illallah ba ke an gane to wannan ita ce bid'a al-idafiyya Allah ka raba mu da bid'a thumma qala sannan idan yace hayya 'ala al-fala qala sai yace la hawla wala quwwata illa billah sun maƙala sannan idan shi ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ƙala kai ma sai ka maimaita ka ce Allahu akbar Allahu akbar sun maƙala sannan idan ya ce la ilaha illallah kai ma ka la ilaha illallah sannan ka faɗi wannan min kalbihi abinda kalmomin suke nufi haka kake ƙudurta da shi a zuciyarka annabi ya ce in aka mutu da kalal jannata sai ka shiga aljanna sai ka shiga aljanna to shi yasa kaga karatun Qur'ani yana da muhimmanci ko a duk zikirin duniya babu zikirin da ya kai littafin Allah amma a daidai lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah karɓo ka dakatar da karatun qur'ani ka bi shi a daidai wannan lokacin wannan ya fi muhimmanci sama da mai sama da karatun Qur'ani kamar yadda rawa muslim an abdullahi bin amr bin al-as annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu abdullahi dan amr dan as ya ji annabi muhammad yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana faɗa annabi yace ce faƙulu ku faɗi misla kwatan ma ya ƙulu abinda shi ladan ɗin yake faɗa da haka wannan faƙulu ɗin umarni ne idan banda an samu wata ƙarina wacce ta cire umarnin daga wajibi ta mai da shi mustahabbi da dole ne in dai kaji ana kiran sallah sai ka tsaya ka maimaita amma ba wajibi bane mustahabbi ne kamar yadda duk ɗalibin da yake da alaka da karatun balaga ya san umarni yakan fita daga ka'idarsa ta asali ta shiga babubbuka wasu wanda ba wannan babun ba shi sa yakan shiga har babubbuka daidai wajen babi ashirin da ainihin wato biyu in ya fita daga ka'idarsa yasa yakan zo umarni saboda al'ibaha halatta abu yakan zo lilimtina saboda ainihin wato baiwa abokan abu kamar kulumin mara zaka kuma Allah halalan tsayiba yakan zo wato lil'izin don yi maka izini akan abu yakan zo littakarim don karrama ka kamar udkhuluha bi salam yakan zo da kaza ya fito da fuskoki har wajen guda 22 ya fita daga ka'idarsa ta asali amma ka'ida ce a gurin malaman usulul fiqi ce al'amru al wujub idan Allah da annabi suka ba da umarni asali umarnin su yana hukunta wajibi ne amma an samu wata alakar zance da wasu hadisai sukan iya fitar da umarnin daga wajibi ya koma mustahabi to wannan yana daga ciki da haka faqulu ku faɗi umarni ne da ba wata ƙarina a wasu hadisan da ya nuna cewa ba dole bane to da dole ne dinda kaji mai kiran sallah yana faɗar abu sai ka tsaya ka maimaita abin da yake fada thumma sallu alayya to sannan wannan abu uku za a haɗa, sannan sai kai wa annabi salati fa innahu annabi yace lalle yadda al'amarin yake man salla alayya salatan duk mutumin da ya salati a gare ni sallallahu alaihi biha ashara Allah ya masa salati goma da wannan ثم صلى الله sannan sai ku roƙon min Allah ne gare ni sai ku roƙon min alwasila ya bani matsayi mafi ɗaukaka fa ha manzilatun fil janna annabi ya ce wani matsayi ne a aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillahi ba ta dacewa ga wani bawa daga cikin bayin Allah sai wani bawa daga cikin bayan Allah da haka yace wa arju an akuna ana kuwa ina fata kuma in kasance ni Shi ne tabbatin amma saboda tawali'u na annabi Muhammad ce fa man sa'alali alwasila duk mutumin da ya roƙan min Allah wannan matsayin hallat lahu ash-shafa'atu ceto ya tabbata gare shi ranar alkiyama to saboda haka abu uku za a haɗa, na farko idan an gama kiran sallah wannan salatin shi ake fara karantawa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله ورديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا باين وبالإسلام دينا bayan maimaita abin da mai kiran sallah yake fada to in kun gama ya ce, la ilaha illallah kai ma sai ka fada ka ce la ilaha illallah iya nan za ka tsaya bas ko ka ganshi a kiran sallah ko ka ji mai kiran sallah in ya karasa ya ce la ilaha illallah wasu ya karasa muhammadu rasulullahi in ma ya kawo ya sabi to wannan shine abin da mutane wasu ke kin fahimta kuma da gangan an fahimta yi kuma da mun sha bayanin cewa duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce dan adam ne to shi dan su ya zo mata kofa biyu ko dai ta kofar ya saka ka kara ko ka rage idan Allah ya ce a ya abu da wanda ya kara da wanda ya rage duka in suka yi Allah bai so sai wanda ya daidai da yadda aka ce inda ba sallah asuba aka yi ba raka nawa Allah ya ce ai sai wani ya zo saboda shi kodago ne karfa ne ya ce gaskiya yana ganin ta ya karau kudi ya kamata ai yi in yi hudin yaya sallar bai da kyau ne yana da kyau amma in yi biyun tunda ba Allah bane ya sashi ba su biyun ake so ya tsaya haka da wani zai zai ce abubuwa sun mai yawa shi yana ganin raka a zai iya gaskiya shi ma in yi ba su biyun ake so a yi kuma biyun ake bukatar kai idan ka ƙara ko ka rage duka Allah bai so shi ne fastaƙin kama umarta to da haka an mutum ya karanta wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا to sannan sai mutum ya karanta wato Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wa salati al-qa'ima sannan mutum ya gama sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to idan mutum ya gama ne annabi ya faɗa a wasu hadisan ya ce babu yadda za a yi in za ka iya yin haƙuri daga lokacin da ladan ya gama kiran sallah ka bi wannan idan za ka iya yin haƙuri ka tsaya a lokacin kai ta addu'a a kan wata buƙata da kake neman Allah ya baka kai ta addu'a kai ta addu'a tun daga lokacin har lokacin da za ka ji an ta da iƙama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu yadda yadda za a yi mutum ya roƙi Allah subhanahu wata'ala tsakanin kiran sallah zuwa ma Allah ya mai da addu'a da yi da haka ka gwada ka gani in kana da bukata ka nace addu'a a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin lokuta wanda suke muhimmai da ake karɓar addu'a ɗaya daga cikin matsalar mutane shine idan Allah ya faɗa abu ko annabi ya faɗa abu ba sa samun tabbas a kai cewa mutum yake bari ya gwada ya gani ya ga an faɗa ta koya abin yake Allah alam to bari mu gwada mu gani to tunda baka da yakini baka da tabbas gwada za ka yi kai ma sai a ta gwada ka sai ka ci gaba da gwaji ka gani ko kuwa amma ka tunda annabi ya faɗa haka a lokacin da kake addu'a ka sa a ranka cewa abin da kake nema a gurin Allah Allah ya fi karfin abu kuma ka sa a ranka cewa tunda annabi ne yake za a karba wallahi za a karba kuma ka sakankance ma cewa abin da kake roƙon Allah akan shi ya karba ka gani to wannan yana daga cikin gurare guda wajen arba'in da wani abu da malamai suka ware cewa idan mutum yi addu'a lalle Allah subhanahu wata'ala yana karɓar ainihin wato addu'a din da aka sai ai kokari a dagi da an ja an fara kiran sallah to a daina firar banza a tsaya a ga wayannan abubuwan kuma kowa in yana da addu'a yi musamman yadda al'amuran kasan nan kullun suke zama yanzu tsararre kawai shine wanda Allah subhanahu Ta'ala ya tsare shi yanzu da aka muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu da aka insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh